يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <clears throat> وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki <clears throat> mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai alfarma wato watan ramadan wanda yau a muna sha shida ga wannan wata wato watan ramadan hijira 1438 tsira da aminci su tabbata ga manzanmu fiyayyen halittu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka <clears throat> bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana wanda jiya mun kwana a kan aya ta goma sha shida yau za mu tashi daga kan aya ta goma sha bakwai a ran makaranta mana ce aya ta goma sha bakwai daga wannan sura wato suratul ahqaf wanda ayar nan ta zo ne ta biyo bayan ayoyin da muka karanta su jiya wanda muka yi bayani cewa allah subhanahu wa ta'ala yana mai umartanmu yana mai wato mai mana wasiya da kyautata wa mahaifanmu da kuma yi musu da'a da biyayya wanda a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin iyaye musamman ita uwa ta yadda ya bayyana mana irin wahalhalun da ita uwa take fuskanta a lokacin da wato take ɗaukan cikin ɗa har izuwa lokacin da za ta haife shi ta shayar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana irin wahalhalu da take wato fuskanta a wato daga lokaci zuwa lokaci wanda ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 sha'a bayan ya bayyana mana wannan wato wannan al'amari sai kuma ya yi mana bayanin a wato <clears throat> abin da yake mafi dacewa ga aikatawa na imani da Allah da godewa ni'imominsa da kuma yawa waɗannan mahaifa biyu addu'a ta alheri wanda Allah ta'ala yake cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati mun yi bayanin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana buga mana misalin wato mutum wanda yake mai imani wanda yake mai gaskata wa'adin Allah yadda ɗabi'unsa da halayensa suke dangane da ubangijinsa da kuma wato sauke nauyi ko kuma haƙƙi na mahaifansa wanda Allah ta'ala ya bayyana mana cewa to shi irin wannan mumini a lokacin da ya kai ga mafi ƙarfinsa ya kai shekara arba'in wanda wannan shekara ɗin Shi ne mutum yake samun cikakken tunaninsa da hankalinsa wato kuma yake samun cikakken ƙarfinsa na ainihin wato ginin jiki saboda haka shi mumini yana amfani da wannan ƙarfin na tunani da ƙwaƙwalwa da kuma ƙarfi na jiki ya yi amfani da su wajen gode ni'imomin allah subhanahu wa ta'ala da ya yi masa saɓanin wanda yake ba mumini ba kuma Allah ta'ala ya bayyana mana cewa to duk wanda ya yi amfani da ƙarfinsa na hankali da kuma na jiki ya gode ni'imar Allah kuma ya kyautata wa mahaifansa ya kyautata tarbiyyar zuriyarsa to lallai wannan yana daga cikin masu rabauta a ranar tashin kiyama yana daga cikin masu samun kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama ta yadda Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi mashiga mafi karamci wato shine gidan aljanna Allah ta'ala ya ce ula'ikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun waɗannan sune ne ayoyin da muka yi bayani a kansu jiya to bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana misalin mutum wanda yake kafiri wanda baya imani da Allah kuma bai san haƙƙin Allah ba balle kuma ya san haƙƙin mahaifansa balle kuma ya san haƙƙin waɗanda suke daga bayan waɗannan <clears throat> Allah ta'ala ya buga mana misalin irin wannan mutumin cewa shi mai ainihin saba wa iyayensa ne mai ainihin wato cin mutuncin iyayensa ne mai giya musu baƙaƙen maganganu ne mai zagin su ne mai tsine musu ne kuma mai kafircewa ne da ainihin wato abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala ya ce wallazi qala liwalidayhi kuma wanda ya ce wa mahaifansa biyu uffin lakuma tir da ku a ta idanini an ukhraja shin kuna na kuna tsoratar da ni an ukhraja cewa za a fitar da ni daga kabarina bayan mutuwa ma'ana za a rayar da ni bayan mutuwa wato shi wannan mutumin wato irin wannan mutumin wanda Allah ta'ala ya mana bayaninsa a nan wato mutum ne wanda yake bai san haƙƙin ubangijinsa ba kuma bai san haƙƙin iyayensa ba saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ga irin ɗabi'arsa ga irin mu'amalarsa tare da mahaifansa biyu cin mutuncinsu yake yi ya ce musu uffin lakuma wato tir da ku wanda larabawa suna cewa wannan lafazi na uff shine mafi ƙarancin Abin da akan iya giya wa mutum na cin mutuncinsa mafi karancin da ake giya wa mutum na cin mutuncinsa kenan shine uf wato ma'ana idan mutum ya ce uf wato tir da mutum wannan yana nuna cewa mutum bai yadda da wanda ya giya mai wannan magana ba kenan wanda kuma idan ko shi irin wannan mutumin yana iya giya wa mahaifansa biyu ya ce musu tir ya ce musu uffin to kenan yana iya giya musu abin da yake sama da haka abin da yake mafi girma akan haka yana iya cin mutuncinsu da kalmomi mafi girma akan wannan wanda kuma allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗansu ayoyin alkur'ani ya haramta mana giya wa iyayenmu irin wannan kalma ko sama da ita ya ce in ma ya ganna inda kalkibara ce in ma ya bulogan na inda kalkibara wato iyayen nan naka guda biyu idan ko za su isa za su kai ga wato tsufa a wurinka a haduhuma ɗayansu ne aukilahuma ko su biyun to falata kullahuma uffin to kada ka ce musu tir malamai suka ce to wannan allah ta'ala ya haramta a giya wa mahaifa biyu a ce musu tir wannan ya nuna cewa giya musu a ko kuma zaginsu da abin da yake sama da haka ya fi girma kenan kuma ya fi haramci falata kullahuma uffin ya ce walatan harhuma kuma kada ka yi musu tsawa ma'ana idan za ka yi musu magana kada ka ɗaukaka muryarka akan muryarsu wannan yana daga cikin cin mutunci kuma hakan haramun ne saboda haka ba a yi wa iyaye biyu a wato tsawa a kai ko da a ce maganganun da kake giya musu ɗin gaskiya ne ba zagi ba ne a'a maganganu ne na tattaunawa watakila to allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a ɗaukaka murya a kan muryoyinsu walwalatan harhuma kada kai musu tsawa me za ka giya musu wani irin magana ake son ka giya musu wa kullahuma ƙaulan karima kuma ka gaya musu magana zance mai karamci zance mai daɗi mai daɗin ji saboda haka yana daga cikin ladabi ga mahaifa biyu idan za mu yi musu magana musassauta sassauta wato muryarmu mu yi ƙasa-ƙasa da muryarmu kada mu yi wato kada mu ɗaukaka muryarmu akan muryoyinsu domin haka ɗaukaka murya akan iyaye mahaifa biyu wannan yana daga cikin cin mutunci kuma hakan baya daga cikin mutunta su baya daga cikin wato ainihin daraja su baya daga cikin wato yi musu biyayya ta saboda haka haramun ne to anan Allah ta'ala ya gaya mana ya buga mana misalin wanda yake cin mutuncin iyayensa musamman wanda yake kafiri wanda baya imani da Allah baya imani da ranar lahira baya imani da ranar tashin kiyama yace wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma kuma wanda ya ce wa mahaifansa biyu tir da ku A idani ni ku mahaifana biyu ɗannan wai shin kuna tsorata ni an ukhraja cewa za a tashe ni za a fitar da ni daga kabarina wato shi irin wannan mutumin mutum ne wanda baya imani da Allah kuma bai yi imani da tashi ko kuma da rayuwa bayan wannan mutuwa wato bayan mutuwa daga wannan rayuwa ta duniya ba saboda haka iyayensa ne suke masa wa'azi suke masa nasiha iyayen nasa muminai ne kuma masu gaskata alkawarin Allah ne na tashin mutane bayan mutuwa saboda haka suke masa wa'azi suke masa nasiha suke cusa masa wannan imani wato ma'ana imani da ranar lahira saboda haka yake mayar musu da martani yake ce musu a ta'idani ne shin kuna tsorata ni an ukhraja cewa za a fitar da ni ma'ana min alqabri ba'da mauti a ta'idani ne an ukhraj ay a ta'idani ne an ub'asa shin kuna tsorata ni cewa za a tashe ni bayan mutuwata to shi irin wannan mutumin baya imani da Allah waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wato wani daga cikin wani daga cikin mutane dai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waɗansu malamai suna cewa ya sauka ne akan Abdurrahman ɗan Abubakar As-Siddiq kafin yi imani kenan to amma magana mafi inganci shine cewa wannan ayar ta shafi kowa da kowa bata sauka domin shi wannan abdurrahman ba domin me domin abin da allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen wannan aya ko kuma aya mai biye da ita ya tabbatar da cewa to wanda ya faɗi wannan magana ga mahaifansa biyu kuma bai yi imani da allah ba to makomansa wutar jahannama ce kuma shi abdurrahman ibn abubakar daga baya ya musulunta daga baya ya yi imani da Allah kuma imaninsa ya inganta an gane ko saboda haka yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu a ɗaura wannan ayar a kan shi ba amma aya ce da ta shafi kowa da kowa ma'ana daga duk wanda zai iya irin wannan magana ga mahaifansa ko kuma ya kafirce da ranar tashin kiyama shine imamu suddi yake cewa wa inna ma hadha amun fi kulli man walidaihi wa kadhaba bil haqqi fa qala li walidaihi uffil a wato imamu Sudi yake cewa ita wannan ayar aya ce da ta game ga kowane mutum wanda yake cin mutuncin mahaifansa biyu kuma yake saba musu yake ƙaryata ainihin wa'adin Allah na tashin mutane bayan mutuwansu bayan wannan shi wannan mutumin wanda yake kafiri sai yake kafa hujja a kan rashin imaninsa da ranar tashin kiyama yake cewa wa qad khalatil qurunu min qabli yace alhali kuwa ai karnoni masu yawa sun shuɗe a gabanina ba su dawo ba mahaifana biyu yanzu kuna ce min ni za a tashe ni za a rayar da ni bayan mutuwa to ai an yi karnoni da dama waɗanda suka shuɗe kuma aka halaka su suka mutu suna cikin su har zuwa wannan lokaci ba a tashe su ba ba su tashi ba ba wanda kuma ya kawo mana labarin abin da zai faru a ranar tashin kiyama daga cikinsu an gane wannan ku qad khalatil qurunu min ƙabili wa huma laha wato mahaifansa biyu din nan yastaghithani laha suna roƙon Allah suna neman taimakon Allah wato akan ɗansu suna roƙon Allah ya shirye shi kuma suna cewa ɗan nasu wai laka wato kai tanka amin kai imani inna wa'adallahi haƙun lallai wa'adin Allah gaskiya ne to abinda mahaifansa suke yi kenan wato su mahaifan nashi da suke kan imani su sun dage a kan lallai shi ɗannan nasu ya yi imani da Allah kuma ya gaskata da ranar lahira to amma a wato bai yi haka ba sai zamanto suna komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna miƙa al'amarinsu ko kuma al'amarin wannan ɗan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya shirye shi to kun ga wannan yana ƙara karantar da mu cewa wato ya dace ga mahaifa su rinka komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman shiriya wa ɗansu wannan shine abin da ya dace su waɗannan mahaifa biyu ga abin da suke faɗa dangane da wannan ɗan nasu wanda yake kafiri suka ce wa huma yastaghithanillah suna roƙon Allah kuma suna neman taimakon Allah da agajinsa akan ya shiryar da ɗannan nasu saboda haka kun ga kenan mu ma ya dace mu zamanto masu komawa ga Allah subhanahu wataala da roƙonsa domin wato ƴaƴanmu su shiryu domin ƴaƴanmu wato su zamanto masu imani masu bin tafarki na gaskiya masu bin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma a ayar baya da muka karanta ta a siffar wannan mumini yana daga cikin addu'o'insa da yake yi ya ce wa aslihli fi zurriyati aslihli fi zurriyati ya Allah ka gyara min cikin zuriyata ma'ana ka gyara min zuriyata ka sa su gyaru su zamanto masu imani zamanto masu bin dokokinka ya Allah zamanto masu gaskata annabinka masu gaskata ranar tashin kiyama to irin addu'o'in da ya kamata muna yi wa 'ya'yanmu kenan <clears throat> wanda wa'ansu mutane wato ba su kula da yawa 'ya'yansu addu'a ta alheri wanda kuma addu'an nan addu'an mahaifa tana da muhimmanci kwarai da gaske manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muhimmancin addu'ar mahaifa biyu kuma ya nuna mana cewa yana daga cikin addu'o'in da ba a mayarwa yana daga cikin addu'o'in da Allah ta'ala yake gaggawan amsawa shi ya ma wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa sai ya ji wani mutum sai ya ji wani mutum yana tsinewa wato dabbarsa shikenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan mutumin yana tsinewa dabbarsa sai ya ce wa wannan mutumin to shi shikenan wannan dabbar ta zama tsinanniya saboda haka ka kwashe kayanka daga kanta kada ka sake amfani da ita kada ka hau kanta daga nan sai ya ce jama'a ku saurara ku daina tsinewa dabbobinku da abubuwan da kuka mallaka ku daina tsinewa 'ya'yanku ku daina tsinewa wato 'yan uwanku domin kada ku zamanto kun dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a sai ya amsa muku wannan addu'a wannan tsinuwar Allah ya kare mu yawwa hakan nan ya tabbata cikin sunanu abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin addu'o'in da Allah ta'ala yake gaggawan amsawa addu'ar mahaifa ga ɗansu hakan nan addu'ar wanda aka zalunce shi saboda haka sai mu kiyaye wannan kuma mu zamanto muna roƙa wato ‘ya'yanmu addu'o'i na alheri wanda kuma wannan yana daga cikin tafarkin annabawa sun kasance suna roƙawa 'ya'yansu da zuriyarsu addu'a ta alheri wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin sannan mahaifan nan na wannan mutumin suna mai cewa wailak wato kai tanka amin kai imani ma'ana kai imani da wa'adin Allah domin inna wa'adallahi haqqun lallai fa wa'adin Allah gaskiya ne fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai shi wannan da sai yake cewa ma hadha ai wannan ba komai bane illa asatirul awwalin face tatsuniyoyin mutanen farko ana shi irin wannan wannan da ɗa ne wanda yake kafiri kuma ya ƙi yin imani da Allah kuma rashin imani da Allah nan ya haifar masa ga wato ma'ana rashin biyayya ga mahaifansa har ma yake ƙara wato irin waɗannan maganganu na kafirci yake cewa ma haza illa safirul awwalin ula'ika lalina haƙa alaihimun ƙaulu? 那儿。 Allah ta'ala ya bayyana sakamakon irin wannan ɗan da aka yi bayaninsa a can ga kafarci ga saba wa iyaye da cin mutuncinsu to menene sakamakon irin wannan ɗan ce ula'ikan na haƙa alaihimul ƙaulu waɗancan ne waɗanda ƙauli wato kalma ta azaba haƙa alaihim ta tabbata a kansu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal a cikin al'ummomi da suka shuɗe a gabaninsu min aljinni wal insi daga aljanu da mutum saboda haka kalmar azaba ta tabbata a kansu a kansu wa masu kafircewa da Allah masu kafircewa da wato ranar lahira masu kuma cin mutuncin mahaifansu masu wulaƙanta su masu tozarta su sawa'un waɗannan ɗin a cikin aljannu suke ko kuma a cikin mutane to lallai kalmar azaba ta tabbata a kansu wannan gargaɗi ne daga allah subhanahu wa ta'ala wanda allah ta'ala ya kare mu daga irin waɗannan ɗabi'u na kafirci da kuma saɓa wa iyaye to kun ga wannan ayar ta ƙara nuna mana cewa lallai yana da haɗarin gaske wato mutum ya zamanto yana saba wa mahaifansa ya zama yana cin mutuncinsu yana giya musu maganganu marasa daɗi balle kuma a ce uwa uba ya je yana zagin su ko yana tsine musu ko makamancin wannan to shi irin wannan ko tsinannen mutum ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya giya mana a cikin hadisai da dama cewa duk wanda ya tsine wa mahaifansa to shi ma ya zama tsinanne ya yi addu'a ya roƙi Allah ya ce la'anallahu man la'ana walidai Allah ya tsine wa wanda ya tsine wa mahaifansa biyu to wannan ko mu ce addu'a ce manzo Allah sallan ya yayi to kun ga kuma addu'ar manzo Allah sallan karɓaɓɓiya ce ko kuma mu ce a labari ya bayar kuma labarin da ya bayar kuma gaskiya ce wa huwa sadiqul masduq haka ne ko saboda haka wannan yana daga cikin wato mafi girman zunubi yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya zama yana wato tsinewa mahaifansa yana zagin su yana cin mutuncinsu balle kuma a samu wanda zai ɗauki hannunsa ya ɗauki tafar hannunsa ya mari ubansa ko ya mari wato uwarsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda duka waɗannan matakai da muke ambata su babu wanda ba a samu a cikin wannan al'umma kama daga kan waɗanda suke yin tsawa a kan mahaifansu sun fi yawa idan za su yi wa mahaifansu magana ko mahaifansu suka yi musu magana to shi kenan kawai sai su ji gaba ɗaya hankalinsu ya tashi a koma ana ana wato maganganu ko da maganar ba ta kunshi zagi ko A wato tsinuwa ba a maganganu ne amma kuma za su dinga ɗaukaka muryansu suna musu tsawa har sai sun ga sun tsayar da mahaifan nasu daga magana shikenan to wannan lallai alama ce ta tsinuwa har izuwa ga waɗanda suke tsine wato suke zagin mahaifansu zage su zagi ƙarara haka su ci mutuncinsu har izuwa kan waɗanda suke wato suke dukan mahaifansu fa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kare mu har kisa har kisa akwai waɗanda suke kashe iyayensu akwai waɗanda suke kashe mahaifansu fa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kare mu daga irin wannan wato zunubi wanda yake shine mafi girman zunubi bayan wato imani bayan kafirci da Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu duk wanda aka ce bai san muhimmancin mahaifansa ba to ya yi hasara ya taɓi ya lalace ya yi hasara duniya da lahira allah ya kare mu saboda haka manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya gaya mana cewa lallai yana daga cikin alama ta tsinuwa a kan mutum zamanto tsinanne shine wato ya tsinewa wa mahaifansa biyu bal a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min akbari alkaba'iri an yal'ana ar-rajul walidayhi yace yana daga cikin mafi girman kaba'ira su waɗanne ne waɗanne zunubai ne ake ce musu kaba'ira su ne mafi girman laifuka wanda Allah subhanahu wataala yakan iya azabtar da bawa akan shi a ranar tashin kiyama ko kuma wanda aka sanya wata wato wani haddi a kan shi a wannan rayuwa ta duniya wannan shine kabira min al-kaba'ir to a cikin kaba'ir ɗin ma kaba'ir din ma hawa hawa ne manzo Allah sallallahu alaihi yace akbarul kaba'ir yana cikin mafi girman kaba'ir mutum ya tsinewa mahaifansa biyu sabai suka ji mamaki shin ana iya samun irin haka mutum ya tashi ya tsinewa mahaifansa yace wa kaifa lanu rajulu walidaihi ta yaya mutum zai tsine wa mahaifansa biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi yace a ai ba ma irin wannan da kuke tunaninsa bane ma ba irin wannan tsinuwan bane ma yace an yasubba rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu hmm. ku ji fa wannan shine tsinuwar fa shine kai ka je ka zagi uban wani ko ka zagi uwar wani an gane ko shi kuma sai ya mayar maka da martani ya zagi ubanka ko ya zagi uwarka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan shine ka tsine wa mahaifanka biyu ba wai ka tashi ka giya musu irin wannan magana ta tsinuwa ba a ka zagi uwar wani ko ka zagi uban wani shi kuma ya mayar maka da martanin to kaga kayi sababin zagin mahaifanka biyu to saboda haka wannan yana daga cikin mafi girman laifuka kuma hasara ce duniya da lahira domin duk wanda ya aikata haka lallai yana daga cikin waɗanda a wato kalmar azaba ta tabbata a kan shi kamar yadda ya tabbata a cikin ire-irensa daga cikin al'ummomi da suka gabata suka shuɗe wanda Allah ta'ala ya ce inna hunkanu fasirin lallai su sun kasance masu hasara Allah ya kare mu daga irin wannan hasara sai ta sai aya ta gaba wani kullin darajatun kuma ga kowane ɓangare daga ɓangarorin nan guda biyu da aka ambace su a baya ma'ana ɓangaren muminai waɗanda suke biyayya ga mahaifansu kuma suke imani da Allah suke godewa ni'imar Allah suke gyara kuma suke tsayawa akan tarbiyyar 'ya'yansu wannan bangare na farko kenan an gane ko wanda ambatansu ya gabata kamar yadda muka yi bayani jiya hakan nan sai kuma wannan ɓangare na masu kafircewa da Allah masu cin mutuncin mahaifansu masu wulakanta su masu saba musu an gane ko Allah ta'ala ya ce ga kowane bangare dinnan da aka ambata na muminai da kafirai na masu biyayya ga mahaifansu da masu saba wa mahaifansu darajatun akwai waɗansu darajoji na sakamako da aka tanada wa kowanne mimma amilu daga abin da suka aikata saboda haka kowa zai samu sakamakonsa gwargwadon yadda ya yi aiki a wannan rayuwa ta duniya idan ka kyautata ka kyautata wajen sauke haƙƙin allah wajen sauke haƙƙin iyaye da haƙƙin duk wanda sa ya rataya a wuyanka to lallai za ka samu kyakkyawan sakamako kamar yadda kai ma ka kyautata domin aljaza'u min jinsi al'amal hakan nan idan ko ka kafirce da ni'imar Allah ka kafirce da Allah ka ƙi gaskata shi ka ƙi gaskata wato ka ƙi gaskata rayuwa ta lahira bayan mutuwa hakan nan ka saba wa iyaye ka ƙi gode ni'imar Allah da Allah ta'ala ya maka dangane da mahaifan nan naka to hakan nan zaka samu wannan irin wannan sakamako kamar yadda baka kyautata a can ba hakan nan Allah ta'ala ba zai kyautata maka ba wali kullin darajatun mimma amilu ga kowane ɓangare akwai darajoji daga abin da suka aikata shine malamai suke cewa darajojin nan da aka ambata idan ga mutanen wato idan ga waɗanda suka cancanci azaba ne suka cancanci wato wutar jahannam su ko darajojinsu a gangara take an gane ko a gangara ne tadhabu sifalan ce darajatun nari tadhabu sifalan wato darajojin wuta gangarawa take yi zuwa ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ne a dangane da munafikai yadda za su gangara zuwa wato ƙarƙashin wutan jahannam a ranar tashin kiyama yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafikai suna cikin wato gangara mafi ƙasƙanci minan nar daga wuta to Allah ya kare mu saboda haka ana cewa annaru darakat mun yi bayani a baya cewa ita wuta tana nan ne a matsayin rijiya rami ce an gane ko kuma ramin nan tana wato daraja daraja ne mataki mataki ne akwai waɗanda suke ƙarƙashin ramin kamar munafikai waɗanda suka haɗa kafirci tare da munafirci suke yi to su ne a can ƙarƙashin wutar jahannam kuma su za a fara jefawa a cikin wutan jahannam sannan kuma duk waɗanda za a jefa su su biyo bayansu duka su dira kuma a kansu Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda kuma waɗannan darajojin kamar yadda suke darajojin nan hakan nan azabar su take an gane ko tsananin azabar wato daban-daban ne kowane mataki a cikin wutan jahannam kowace daraja a cikin wutan jahannam tana da tashi nau'i na azaba Allah ya kare mu mun yi bayanin matar Abu Lahab Ummu Jamil yadda azabar za ta kasance a ranar tashin kiyama cewa za a rataya wi abin nan igiya a wuyarta kuma a dinga tsoma ta cikin wutan jahannam ana wato ana fitowa da ita ana tsoma ta a ciki kuma da igiya fi jidiha hablun min masar ita nata azabar kenan wani kuma yana nan an rufe shi a cikin wani kurkuku cikin wutar an gane ko kuma yana nan a cikin duhu baya iya ganin ko ina a cikin wannan wajen da yake ciki an rufe shi ta ko ina da karafuna da kofofi waɗanda mutum ma bai isa mai ce zai buɗe ba in ba mala'ikun Allah ba ba wanda ya isa ya buɗe wannan waje wani kuma yana nan nau'in azabansa shine a sa shi a cikin ina a kai shi a wato cikin ɗiwa domin ɗiwan ɗan wuta aka ce akwai inda Allah ta'ala ya yi wannan wutar tana cin jikinsu ɗiwarsu na fita yana fita daga jikinsu yana gangarawa zuwa wani rami shi kuma wannan ramin yana nan ga ɗiwar ga wari ga zafi tsananin zafi wani kuma wannan diwar ita ce nau'in azabarsa za a je a tsoma shi cikin wannan wato diwar. kuma ya dinga sha daga wannan diwar. Allah subhanahu wataala ya kare mu su ne su waye su ne waɗanda wai su ba sa ji sai sun ɗanɗana giya a wannan rayuwa ta duniya giyar da Allah ta'ala ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya yi alkawarin cewa duk wani musulmi wanda ya sha giya a wannan rayuwa ta duniya kuma bai tuba ba ya mutu lallai za a shayar da shi daga tinul khabar za a shayar da shi daga lakan diwa na ɗan wutar jahannam Allah ya kare mu an gane ku na'am ah, wanda ah, wannan kenan kun ga wani kullin darajat gama 'yan wuta a darajoji ne wutarsu azabarsu tsananin azabarsu daraja-daraja ne mataki-mataki ne wanda manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mutumin da ya fi sauƙin azaba mutumin da ya fi sauƙin azaba a cikin wutar jahannam shi ne mutumin da shi ba za a tsoma shi cikin wutar ba amma kuma za a samu waɗansu takalma guda biyu daga cikin wutar jahannam A sanya masa waɗannan takalmar wanda kuma in aka same waɗannan takalmar ƙwaƙwalwansa zai dinga tafasa saboda zafin waɗannan takalmar jikinsa gaba ɗaya da jininsa da duk wani abin da yake jikinsa zai dinga wato tafasa har ƙwaƙwalwansa waye wannan manzo Allah sallallahu ya ce shine Abu Talib an gane ko wato babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim al-abbas babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ma yazo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai manzan Allah shin akwai wata alfarma da kai wa ka Abu Talib domin a lokacin da yake duniya ya kasance shi ne yake baka kariya shi ne wanda yake taimaka maka wajen ka isar da da'awa domin lokacin da Abu Talib yake raye ba wanda ya isa ya tunkari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ko ya ci mutuncinsa domin yana ba shi kariya shi kuma abu talib mutum ne mai daraja mai kima a cikin mutanen makka wanda idan ya faɗa ana ji kuma in yayi magana ana saurara masa saboda haka ya yi amfani da wannan matsayin nashi wajen mai wajen kare da'awar musulunci wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'abbas ya ce to shin akwai wata alfarma da ka yi masa domin bai mutu akan musulunci ba bai mutu akan imani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Talib zai wato zai mutu ya je ya same shi ya ce ya kai baffana ka yi mun komai da komai kuma ka taimaka mun ka agaza mun yanzu gashi zaka koma ga Allah kawai abin da nake so da kai kalma ɗaya ce kawai ka ce la ilaha illallah ko da baka aikata wani abu a duniyan nan ba ya ce to wannan kalmar ta isa na tsaya na wato na kare ka a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar tashin kiyama to amma an samu wasu shaidanu shi yasa mutum ya riƙi shaidani ya riƙi aboki shaidani wannan yana da haɗarin gaske an samu so abu jahal an gane ko da wani mutum da ake ce masa abdullahi ibn abi umayya suna tare da abu talib a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya giya mai wannan kalmar cewa ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah to Abu Talib ya so ya faɗa ya so ya yi imani ya ce la ilaha illallah sai Abu Jahal ya maza maza ya ce kai yanzu Abu Talib yanzu zaka mutu ka bar addinin iyayenka da kakanninka saboda wannan karamin yaron yaron da yake matsayin ɗanka ye yanzu zai zo ya canja maka rayuwarka gaba daya kai shekaru nawa yanzu zaka mutu ka bar addinin mahaifanka menene addinin mahaifan shi shirka da bautan gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne ya nana ta masa na cewa qul la ilaha illallah su kuma suna cewa kar ka fada ka ce la ilaha illallah kar ka fada shikenan sai ya rude yanzu ya zai to me Abu Talib ya fada ya ce wallahi inda ya ce wa manzala sassanin ya ce in ba don ina tsoron kada larabawa ƙurashawa su zarge ni cewa wai na bi addinin ɗana ba ya ce da na farhanta maka rai da faɗin wannan kalma ya ce amma ba zan faɗa ba haka ya mutu bai faɗi la ilaha illallah gani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari yace to zan dinga roƙa maka gafarar Allah matakar ba a hana ni ba la astaghfiranna laka ma lam unha an to amma Allah subhanahu wataala ya hana shi yayi masa istighfari yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina kun ga kenan Allah ya tabbatar cewa Abu Talib mushriki ne kuma ya mutu akan shirka to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina masa istighfari to amma duk da hakan manzo Allah sallallahu alaihi yace zan yi mai alfarma a ranar tashin kiyama alfarman da zan roƙa masa ceto a wajen Allah subhanahu wataala cewa kada a sa shi cikin wutan jahannam amma kuma wato a sassauta mai azaba shine Allah ta'ala zai sanya mai takalma guda biyu daga wuta yace yaghli ma dimaguhu waɗannan takalman za su sa saboda tsananin zafin su. za su sa wato kwakwalwansa zai rinka tafasa zai rinka tafasa wannan shine azabar abu talib har abada to Allah ya kare mu to kun ga yadda muka ɗauko darajojin nan a nau'o'in azabar daban-daban ne an gane ko to mafi saukin azaba kenan a cikin wutar jahannam shine wanda kwakwalwansa yake tafasa daga takalmar wutan jahannam Allah ya kare mu wannan din ma akwai sauki a ciki babu sauƙi a ciki Allah ya kare mu daga wutar jahannam Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar to Allah ta'ala yace wali kullin darajatun mimma amilu yace wali yuwaffiyahum a'malahum kuma domin ya cika musu sakamakon ayyukansu wato su waɗannan bangarori guda biyu masu biyayya ga Allah masu biyayya ga mahaifansu da kuma masu saɓawa Allah masu saɓawa mahaifansu Allah ta'ala zai cika wa kowanne ladan aikinsa gwargwadon yadda ya aikata wahum la yuzlamun alhalin su ba za a zalunce su ba ko na misqala zarra faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci kowa ba in ka aikata rashin daidai zaka ga rashin daidai a wajen Allah in kuma ka kyautata za ka ga kyautatawa fiye da naka kyautatawar ma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai aya ta gaba kafaru ala nar kuma a ranar da za a gitta waɗanda suka a kan wuta ma'ana a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mala'ikunsa su kaɗo kafirai zuwa ga wuta za a kaɗo su ne za a koro su ne domin ba za a ce musu kuje ku shiga wuta su yadda ba an gane ko mala'ikun Allah ne za su kaɗo su za su rinka bugunsu an gane ko domin su zo su shiga cikin wutan jahannam to a lokacin da za a bijiro da su a gitta da su a kan wutar jahannam tun ma kafin su shige ta Allah ta'ala ya ce wa ra'al mujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kuma masu laifi da suka ga wuta an gane ko wato suka ganta ido da ido wuta ta gansu suka ga wuta domin mun ce wutan nan fa tana da idanuwa biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace tana da idanuwa biyu tana da harshe kuma za ta fito ta miƙa wuya an gane ko ta miƙo wuyanta tun kafin a zuba mutane a ciki kenan za ta ce wa mutane ni fa ina neman waɗansu mutane a nan ana nan a filin ƙiyama wuta za ta yi ƙara sai ta soma magana ce ina suke ina suke ni fa an ce mun na kama duk mutumin da yake girman kai ina suke kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi kira a lokacin da za ta yi wannan kirar kowa zai tsorata kowa ya firgita har muminai ma za su ji wannan ƙara za su ji wannan magana har su ma su tsorata an gane To saboda haka a lokacin da za a gita da waɗannan kafirai akan wuta a bijiro da su a su ganta tun kafin su shiga to akwai magana da mala'ikun Allah za su gaya musu magana ta bakanta rai za su ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya lallai kun tafiyar da wato abubuwanku na morewa abubuwanku na jin daɗi fi hayatikum duniya kun tafiyar da su a cikin rayuwa ta duniya Shi kenan saboda haka ba ku da wani rabo a lahira kun ji daɗi a rayuwar duniya kuma daɗin nan da kuka ji ba ku gode wa Allah subhanahu wata'ala ba ba ku sauke nauyin eh, haƙƙin wannan daɗin da kuka ji ba azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya. wannan ah, malamai suka ce hadha taqri'un wa tawbih wannan magana da mala'iku za su giya wa kafirai magana ce ta zargi an gane ku? ana zargin kafirai cewa ga irin yadda rayuwarsu ta kasance sun kasance ya yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am suna jin daɗi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci ba su taɓa tunanin cewa akwai hisabi ba ba su taba tunanin cewa abinda suke ci din nan Allah zai musu hisabi ko da kurban ruwa sau ɗaya ne an gane ku ta saboda haka yadda suke ci din nan suna haɗawa da wanda yake haramun da wanda yake halal da wanda ya kamata a ci da wanda bai kamata a ci ba an gane ko duka suna haɗawa ga cin riba ga zaluntar mutane ga wato kwata da makamancin waɗannan abubuwa ta kowace hanya kawai wanda musulmi ma ya waye gari a wannan zamani shi ma waɗansu haka suke ba su damu daga inda suka ci abinci ba ba su damu daga inda suka samar da dukiyarsu ba kuma manzo Allah sallallahu ya ce wannan yana daga cikin me yana daga cikin alamun tashin kiyama yace ti 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u mimma akhadha minhu aw mimma akala minhu aminal halali Aminal haram Inza Allah sallallahu alaihi yace wani zamani zai zo wa mutane mutum ba zai damu ba ba ruwan shi daga inda ya ci abinci daga halal ne ko daga haramu wanda mun samu tarar da kanmu a wannan zamanin haka yake haka ne ko kuma zamanin da malamai suna cewa zamanin da idan wato mai gida zai fita zuwa kasuwa ko zuwa wajen neman abinci matarsa giya masa take yi ta ce don allah ka ji tsoron allah a kanmu kada ka shigo mana da abincin da yake haramun sai ta yi masa wa'azi da nasiha jama'a ku rinkawa mazajenku irin wannan nasiha mai gida allah ba da sa'a allah ba da nasara allah ya sa a samu abin da aka fita domin neman shi amma a kula a kiyaye kada wato a ƙetare dokokin Allah in ma baka samu komai ba na halal wallahi mumun mun haƙura amma don Allah kada ka kawo mana abin da yake haramun mu musu irin wannan nasiha mu rinka musu irin wannan wa'azi Allah ya sa mu dace domin a ranar tashin ƙiyama, akwai tambaya akwai hisabi gashi irin abin da ake giyawa kafiran nan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya yace wastamta'tum biha kuma kun nemi jin daɗi da su tun a wannan rayuwa ta duniya shi kenan to sai kuma mai rage gashi ba ku zo wa Allah da imani ba ba ku zo wa Allah da ibada ba ba ku zo wa Allah da gode wa ni'imarsa ba ba ku zo wa Allah da wani rabo na alheri ba sai mai zauna zauna azabal huni to a yau ɗannan ana sakanta muku za a yi muku sakayya da azabar wulaƙanci ma'ana za a sanya ku cikin azaba wadda za ku wulaƙantu da ita bima kuntum tastakbiruna fil ardi domin kun kasance domin abin da kuka kasance kuna yi na girman kai a cikin ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da haƙƙi ba ba tare da cancanta ba kuna girman kai kun yi girman kai daga yin imani kun yi girman kai daga biyayya ga mahaifa kun yi girman kai daga wato bin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi girman kai daga ainihin gode ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka aljaza'u min jinsil amal kamar yadda kuka yi girman kai din nan kuke ganin cewa ku ne ku kuma kun isa a wannan rayuwa ta duniya to ga irin azaba wacce ta dace da ku shi ita ce azabar wulaƙanci zauna azabar huni ya yace ta safiru na fil ardi bi al haqqi wa makuntun ta tafsukun kuma domin abin kuka kasance kuna yi na fasikanci idan aka ce fasikanci shine mutum ya san ga gaskiya amma kuma ya ƙibi an gane ko domin alfisqu a harshen larabci shine alhuruju an ta'atillah wato mutum ya fita daga barin da'ar Allah da biyayya a gare shi bayan ya san ga gaskiya ga abin da ya kamata yi saboda haka ku nan an yi muku gargadi annabi ya zo muku an saukar muku da littafi an yi muku bayani Allah subhanahu wataala ya bayyana muku ayoyinsa dalla dalla daki daki amma kuma kun ƙi yin imani da shi kuna ji kuna gani kuka saba masa saboda haka sakamakon ku a yau azabal huni wato azaba mai wulakantawa azaba ta wulaƙanci. Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan azaba kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu imani da shi masu biyayya ga mahaifansa masu biyayya ga mahaifansu masu kuma gode ni'imomin Allah subhanahu wataala insha Allah akan wannan ayar zamu kwana a yau abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana hada wa billahi tawfiq ina jin ba tambaya ko akwai bayan to masha Allah alhamdulillah wata baiwar Allah ai aran ma da ka kawo kashin fada mana ai fara moransa to alhamdulillah wata baiwar Allah ta kawo wannan kyalli wanda za a ranka shimfiɗa a wannan waje wannan babu shakka wannan girmama littafin Allah ne ko ba haka ba In ba shakka shimfiɗa irin wannan akan wannan teburi da muke ajiye alkur'ani ya fi dacewa mu shimfiɗa wannan da duma wanda ake tsayawa a yi sallah a kanta ko ba haka ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya saka mata da alheri ya biya mata da gidan aljanna ya lullube ta da riga ta karamci wato a cikin aljanna kamar yadda ta kawo wannan tufafi mu ma Allah subhanahu wataala yayi mana dace hada wa billahi tawfiq aran ka karasa mana da addu'a alhamdulillahi rabbil alamin